فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكثير من اللساك يظنون انهم يرون الله في الدنيا بأعيانهم نعم da yawa daga cikin masu ibada suna zaton cewa lallai su suna ganin Allah da idanuwansu da yawa daga cikin masu ibada suna da awon wai suna ganin Allah da idanuwansu wa sababu zalika annahu yahsulu li ahadihim fi kalbihi bi sabab zikrillahi ta'ala wai sababin wannan lalle yana faruwa ga ɗaya daga cikin su a cikin zuciyarsa da sababin ambaton Allah ta'ala wa ibadatu da sababin bautansa min al anwar wai wani irin haske wasu irin hasake suna faruwa gare shi ma yugibu bihi an an zahira abin da yake yake fakuwa da shi daga ainihin ganin shi na zahiri hmm. wani irin haske yana bayyana gare shi wanda yake ta haka yake fakuwa daga haskensa na zahiri hmm. wato ganin shi na zahiri yadda yake ganin abu na zahiri sai ya faku ya zama to baya ganin zahirin abu sai dai wai yana ganin baɗini ne hatta ya an na zalika huwa ya rahu bai aini har ya yi zaton haka cewa lalle har wani mutumin ya yi zaton cewa shi wannan abu wannan Allah wani abu ne wanda yake ganin sa yana ganin Allah da sa na zahiri na ana maganar baye ne ba an gane su ne nusak a nan wajen <clears throat> masu ibada sai su yi zaton wai suna ganin Allah da idansu na zahiri wa innama huwa mawjudun fi qalbi alhali shi tunanin Allah din yana cikin zuciyarsa ne saka magana bi ainihi ne bi ainihi al-zahira shi wannan zahira din sa'un al-buda an gane sai ya yi da'awar shi wannan sufi din sai ya zaton cewa yana ganin Allah da sa na zahiri alhali Allah yana nan ne a cikin zuciyarsa tunanin Allah a zuciyarsa an gane shi kuma hankalin shi ya riga ya bushe ya riga ya faku daga ainihin duniya na zahiri tunanin shi gaba daya wani abu yake tunani daban sai ya manta sai ya yi tunanin da idan shi ga Allah alhali da zuciyarsa ne yake tunanin Allah ومن هؤلاء من تخابئه تلك من تخاطبه من تخاطبه تلك الصوره التي يراها الخطاب خطاب الربيع daga cikin wayannan akwai wanda wannan sura din ke magana da shi an gane idan hankalin shi ya kushe sai ya ringa ci kamar sai ya ringa ji kamar wannan sura na magana da shi wanda yara khutabu rububiyya wanda masu magana akan rububiyya suke gani an gane kaman gane kamar khayal ne abu ne wanda ba hakika ba amma shi sai ya tsammani da gaske gashi ya ga Allah kirkiri kamar yadda masu magana kan ubangiji suke yi wa yukhadiwa aidan wanda wato rububiya na magana da shi ma yana magana da ita wa bi zalika yazunnu anna zalika kulli mawjud da wannan sai zai ringa zaton cewa wannan gaba ɗaya yana nan a waje ga Allah na a fili yana ganin shi fil kharij aw a fili hmm, eh wa inna ma huwa mawjudun fi nafsi kawai tunanin yana cikin zuciyarsa ne ba wai ya ga Allah bane hakikatan tunanin shi ne yake tunanin Allah shi kuma sai zamanin Allah ne ya gani kamar yadda yake faruwa ga mai bacci zai yi wani irin mafarki zai ɗauka mafarkin da gaske ne zai sai farka yana farin ciki yana farkawa zai ga zero an gane irin wannan abin na faruwa eh nam idza ra'a wato idan ya ga ubangiji a cikin sura gurgunan halinsa sai ya dauka da gaskiya ga Allah yana farkawa sai gashe bacci yake yi fa hadhihi al-umur taqaw fi zamanina fi qalbi irin wannan al'amura suna faruwa da yawa a zamaninmu a cikin zuciyan shi sufi galar sai kuskure ya auku daga gare su sai ga sufi ya yi kuskure a nashi tunani zai ɗauka Allah ne ya gani alhali cikin mafarki ne ko kuma tunanin zuciyarsa ne ya ba shi hakan. Nam haisu ya nuna anna zalika mawjudun fil kharij. Ta inda suke zaton cewa lallai wannan ganin Allah gashi nan a fili yana ganin Allah ɓaro nan da sauransu. Wa kasirun min haula ya tamassalu lahu shaytan. Kai da yawa daga cikin wa'annan su bayan ma shaytan ma yakan bayyana gare shi. Sai shaytan ya zo ya ce shine ma Allah. Kuma saboda karancin karatun tauhidi an gane sai ya gamsu. shedan zai zo baro baro in shedan ya zo baro baro zai ce masa ni ne Allah kuma ya bashi wasu abubuwa masu ban mamaki an gane wannan ku idan ya bashi abubuwa daga masu ban mamaki zai dauka cewa da gaske Allah ne sai ya yarda kaga shi kaga yana da awan cewa ya ga Allah alhali shedan ne ya gani wa yara nuran aw arshan aw nuran ala al'arsh za ga lokaci sai ya ga haske ko ya ga al'arshi ko ya ga haske akan al'arshi an gane kuma sai ya ga wani sai ga wani sai ga wani wani ya zo in ya ga wannan ya zo an yi magana da shi sai ɗauka Allah ne da gaske ya zo na'am wa yaqul sai ya ce inna rabbaka man yaqulu man yaqulu laka ana eh? ana nabiyuk eh inna nabiyuka eh inna rabbaka eh inna rabbaka man yaqulu laka ana rabbuka lalle lalle ubangijinka ne wanda yake ce maka ni ubangiji ne ni ubangijin ka ne an gani wa hadha qad waqa li ghayri wahidin wannan wato ubangijin ka shine wanda yake magana da kai ni ne ubangijin ka ana rabbuka hmm. an gani wannan yakan auku ga mutane ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ba mutum ɗaya ba mutum biyu ne ga daga sufi ya zo yana farin ciki shi alhamdulillah yanzu ya kai wani mataki a wajen ibada har Allah ya san da shi har gashi yanzu ya ga Allah mabiyan wasu sai ai shehi ba yanzu ya riga ya saka wani mataki ya zan babban mutum kaza kaza da sauransu an gane wani ku ومن هؤلاء من تخابطه الهواتف من تخاطبه من تخاطبه الهواتف daga cikin wayannan akwai wanda murya an gane ku akwai wanda murya ke magana da shi zai ringa jin murya baya ganin mai magana kullu rai hmm. zai ringa jin murya baya ganin mai magana to sai ya doka da gaske sai Allah ya ce wannan murya da kake ji murya ne na ubangijinka ala lisanil ilahiya akan harshe na allantaka ko abin da ya kamata abin da ya kamata wannan wa yaqulu al-mukha lahu jinniyan sai ya zama to mai magana da shi ba aljani ne ba aljani ne yake magana da shi amma sai aljani ya ce mai shi Allah ne shi kuma sai ya gamsu saboda karancin tauhidi yasa dole ne mutane su bada muhimmanci wajen sanin aqidansu idan kana da karancin ilimin tauhidi ba wuya shedan zai yi wasan kura da kai an gane wannan ko to mafi yawan sufaye haka wannan shi ne dalilin halakan su eh wa kaseerun min al-juhal juhal ahli al-hal da yawa daga cikin jahilai ma'abuta hali na sufanci da wasu su yaquluna innahum yarawna Allah ayanan fid dunya eh, eh. wato ma'abuta sufanci da wasu su suna cewa innahum yarawna Allah wato lalle su suna ganin Allah an gane ku suna ganin Allah iyanan uru-uru suna ganin Allah a fili misali lokacin muna yara akwai wani malami fi haka yake da cewa ya ga Allah ya ga Allah akan gwanda wallahi ko ana sunna mutane wa mutane ga ga Allah nan to kaga wannan mutumin ya nuna gaba ɗaya ba san abin da yake a cikin addinin shi ba amma ana ta cewa ai ga wani babban malami na ai kai Allah yana tare da shi kai ai kaza kaga gashi nan kowa bai gani ba amma shi ya gani eh? Eh, wa an gane wannan hu wa annahu yakhuru khudwa cewa shi wai Allah yana taku irin taku na mutum ga Allah ne ya ganshi Allah yana taku zuwa wajen shi a ga wannan duk jahilci ne akwai wani daga cikin manya-manyan malaman sufaye a nan garin Kaduna lokacin da kungiyar izala suke masufanci raddi sosai karanta jawahir ma'ani da karanta ya kusa farida da karanta ifadatul ahmadiyya littafan sufaye su musu rabbi da kawo abubuwa da yawa na kufriya na kafirci da ke tare da wannan akida din idan su kawo suna bayanai cewa ba a cewa ga waɗannan sun ce sun ga Allah da sauransu mutane sun fara kyamun al'amarin sai akwai wani malami daga cikin malam babban ya yanzu ya rasu yana yin tafsiri a nan garin Kaduna shine aka tambaye shi me zai ce kan abin da yan izala ke faɗa cewa sufaye suna cewa sun ga Allah baro baro gashi nan da sauransu haka wuce wannan ba wani abu mamaki bane wuce ni na ga Allah sau goma shi ya ga Allah sau goma wallahi na ga Allah na ga Allah na ga Allah ya maimaita su sufaye lokacin wato abu ne wanda suke boyewa ba sa so in izala su sani gashi nan kuma shi ya zo yana tura musu asiri shi shi ya sanya wato da shi yake tafsiri suka gaskiya tafsirin shi zai tona musu tafsiri sai ka cire shi sai ka ɗauko wani babban wani shehi ya dawo madadin shi sai wani babban shehi ya zama shi yake yin tafsirin shi malamin ya daina amma asali malamin da yake yin wannan tafsiri din amma shi tafsirinsa yana fito da sufanci mai ɓaro-ɓaro in za ku iya tunawa shi ne shehin da ya ce lokacin gab da zai rasu ya haɗa wani wa'azi haka ta ce mu zubaye muna ta koye-koyen aƙidanmu gashi su ɗan izala suna ta bayyanar da nasu ya ce haka za mu mutu gaba ɗaya ba a san komai namu ba su koyon izala suna ta bayani ba wani koyo-koyi ya ce mu fito mu gaya wa mutane a aƙidanmu ba wani abu ba wani koyewa ya ce wallahi tallahi ya ce waɗiyar zilla waɗiyar zilla waɗiyar zilla ah, malamin ya fito yake cewa wallahi tallahi ya Allah yana yana saukowa ya Allah na saukowa tare da su dukkan juma'a ya tika rawa tare da su na ga wanda ya saurara wannan karatu ya saurara yawa da dai saurari karatu ya saurara yace Allah yana tika rawa wannan magana dai faɗa ga kamata a ce mai hankali ke faɗa wannan magana ya ce dole mu fara in muka mutu yanzu zai zama mana magada haka ya fito da manganin ya wulakanta annabi Musa alaihi salam ya annabi Musa wai yana wai yana so ga Allah wa ne mu ne Musa ya ga Allah wa ne shi ayya ya kai matakin zai ga Allah ya kai darajar shehu jani ne dan irin wannan magana shi ne magana da ake cewa sufaye yan hakika tun tun ma suna nan an gane to wannan malami ya fito ya wannan kasa din kuma gashi nan an san malamin a garin Kaduna yake mashhuri ne da sauransu ya wannan magana din to duk irin wannan magana zai iya yiwa irin wannan ruduwa ne mutum zai ga bakin aljani bakin aljini ya ce mai ya ga Allah shi mun zai ce da gaske haka ne eh ya ce yana bin Allah ba shi wallahi ya fi karfin wai ya fi karfin aljanna me zai da aljanna yanzu shi yanzu ba lalle bane yayi aiki yayi wani abu dai yana bin Allah ba shi ba Allah ke bishi ba shi kalmomi dai na kafirci barbaro ya faɗe shi an gane wannan ka irin wannan kalmomi a ce mutum ya faɗi ka san wanda ya faɗi wannan yana da karancin fahimtar hakikanin addinin musulunci yana da karancin fahimtar hakikanin tauhidi bai ma san Allah da yake bautawa ba kila da masu tsira aljini yake bautawa bai sani ba wa ya billah mai son wannan karin bayani ya duba cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko kuma al-mawsu'a al-mufassala shafi na 842 جوامع الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعوق الثامن wato mu'awwiki mu'awwiki na takwas wato na ce mu'awwiki anan abinda ke kange mutum daga yin karatu akwai abubuwa da yawa da suke kange mutum daga samun karatun da yake so na'am al-ya'su wal wal ɗeba tsammani ɗeba tsammani da kuma wulaƙanta zafi mutum ya ringa ɗeba tsammani yana ganin anya kuwa zan taɓa samun ilimi da kuma wulaƙanta kai mutum ya ce yana ganin matsayina bai kai samu karatu ba shi da kansa ya riga ya yi abin da bature kira disappointment wato ya yi abin ba kai me ya can. eh bai da confidence mai ma'ana ya yi yawa losing hope ya yi losing hope eh abin da bature kira don wani lokaci daga mutum shi da kansa ya yi losing hope ma'ana ya riga ya ɗeba tsammani daga abu yadda za ka ga wani lokaci ɗalibi a makaranta zai ce kawai wallahi I have, I I lose hope in mathematics I can never know mathematics wato da zarar malami ya shiga kawai zai kula kwakwalwar shi ne malamin na bayani kun gane shi bai ma san malamin na bayani bai kula kwakwalwar shi to irin wannan ana samun irin wayannan da yawa sai mu shige sai ba tsammani yaga anya ko zan taba samun karatu to shikenan sai ya cire wannan fanni a ƙwaƙwalon shi yanzu akwai wani malami dan boko ne sosai an gane yanzu ya yi masters a boko in an zo aka ce masu ci ai shi gaba ɗaya masu ma kana ƙara bayani ma wato malamin na ƙara bayani yana ƙara jahilcin mas dimo malam ya yi bayanin mas dimo ya ƙara ganin duhu shi bai san ma ya ana maganin mas aka tilki ne ya riga ya mai ya riga ya ba tsammani ya wulaƙanta kan shi. matsayin da Allah ya bashi na uku kwakwalwa ya wulakanta kwakwalwan sannan kuma ya saukar da kanshi ƙasa wanda dan adam bai kamata ya haka ba eh annabi ya ce ya alama yanfa'uk in billahi wala ta'jaz kayi kwadayi ga duk abin da zai amfane in kaga abin da amfani kayi kwadayi ka dage ka same shi kar ka ce ba zan iya ba kuma ka nemi taimako da Allah kar ka gajiya na'am wa kama kanat tazkiyatun nafs kamar yadda ainihin taskiya na rai mutum ya ringa tsarkace kanshi yana ganin ni na fi kowa ni babu abin da ba zan iya ba an gane irin wannan takama din da kuma tsarkace rai ya kasance da kuma jiji da kai da girman kai da wani wannan suna daga cikin cututtuka na zuciya suna daga cikin cututtuka na zuciya wa mazmuma fi talabin ilmi kuma abin zargi ne su wajen neman ilimi a wajen neman ilimi ana zargin wannan kada ɗalibi ya zamanto mai jiji da kansa kada ya zamanto mai girman kai kada ya zamanto mai mai tsaka da kanshi in mutum ya yi wannan zai yi asaran abubuwa da yawa na ilimi za ka ga akwai wani fanni na ilimi sai ka ga wani karamin yaro wanda kare na shi ne Allah ya ba kwarewa akan wannan kuma duk garin babu wanda ya kware sai wannan yaron kuma kana son wannan ilimin kuma in baka je wajen shi ba za ka samu ba sai mutum ya gwammace gara ya mutu da jahilcinsa bai zai fa'idansu da wannan ilimi an gane saboda shaidan ya sa masa jiji da kai kan abu na'am mazmuma ba bai eh, mazmuma ne ba wawun kofi gairi wato abin zargi ne wajen neman ilimi nan da wani zama wanda neman ilimi hatta wajen koyan aiki wajen koyan aiki in kana da girman kai kana da jiji da kai kana da kaza da wuya ka iya koyan aiki mai gidanka da zaran ya ma faɗa suka ce irin mu za a yi wa faɗa wallahi mun fi ƙarfin irin mu a yi mana faɗa to da ashe ka fi ƙarfi yadda ka iya tun da har baka iya ba ashe baka baka karma abun ba ai abin da ya sanya har aka ma faɗa don baka iya bane yawwa nam wa hadha la ya'ni an nuskida anfusana wannan ba yana nufin wato mu kayar da kawo mu ba wani zallila mu wulakanta kan ba yana nufin gaba ɗaya mu wulakanta kan gaba ɗaya bane wani ha duk dai mu wulakanta ta wani ha ilal aks wato mu komar da ita zuwa ga ƙasa maimakon girman kai sai mu koma mun wulakanta kan mu gaba ɗaya ya al-ya'su wal qunut min rahmatillah shine ɗaya ba tsammani duk dai ɗaya ba tsammani daga rahaman Allah wa zati da wulakanta zati ta an tara nafsaka haqiran da'ifa kaman kaga kanka wulaƙantacce mai rauni ilhis kanka wulaƙantacce mai rauni a wajen hadda kana ganin ni gaskiya da wuya in ya haddace qur'ani da wuya in ya haddace hadisi manzo Allah ko kuma kana da rauni wulaƙantacce a wajen fahimta au badi al-qira'a ko kuma mutum yana ganin kashi kamar mai jinkirin karatu ni mutum ne mai jinkirin karatu da wuya in ya karatu har abada yamna'uka hadha min ijtihadin wa musabara sai wannan ya hana ka daga ƙoƙari da kuma jurewa mutum ya dage dage wajen neman ilimi innal ya'as wa adamu thiqa fi nafs lalle sai ban tsammani da rashin amincewa rai mutum ya zama to wato bai amincewa kanshi ma sababun azimun min asbab adam tahsil al-ilm yana daga cikin sababi mai girma daga cikin sababba na samun ilimi eh? na rashin adam tahsil al-ilm hmm. na rashin samun ilimi la na nafsak ya kai bawan Allah kada ka wulakanta kanka nan fallahu ta'ala kar an'ama alaika Allah ta'ala yayi ni'ima a gare ka da lafiyar gabbai Allah ya baka ido ya baka ƙwaƙwalwa, ya baka lafiyar jiki to ai shike na da Allah ya baka wannan kamar yana so ya ce ne tashi ka nemi ilimi tashi kai gwagwarmaya na baka duk abin da zan baka wa bi tawfiril wasa'ilin lati yahtajuha talibul ilm kuma da cika Allah ya cika maka duk wasa'il wanda ɗalibin ilimi ke buƙatarsa wa ma baki alayka an illa fazal ju babu abin da ya rage a gare ka yanzu face bayar da kokari wal musabara musabara da kuma dagewa musabara da dagewa wajen samun ilimin shi ilimi in ka dage insha Allah zaka same shi kar ka ji tsoro an gane kar ka zo kar ka zo kaka zo wajen malami ka ga library library ya cika duk masallacin na ya cika da littafai ka ce yaya za a yi iya littafan nan to shi malamin ya kai iya malamin aljani ne ko mala'ika ne shi tunda har malamin ya iya to kai ma insha Allah kila maka iya fiye da shi an gane wannan ko eh wa aqulu laka ya akhi karim ina ce maka ya kai dan uwana mai karamci kai riko da sababi ya riko da sababi tashi kai mu kai gwagwarmaya ka je wajen malaman ka zauna ka gani zaka iya ko ba zaka iya ba Allahu ta'ala huwa al-mu'ti Allah ta'ala shine mai bayarwa ba wa laita an ta'tadid bi annaka wasa'irar ulama rabbani wato wajibi gare ka ne ka kudurce a zuciyanka cewa lalle kai da sauran malamai rabbaniyin wanda suka kafu wajtaharu sun kafu a fage na ilimi kuma sun shahara kuma sun yi fintinkau ga tsararrakinsu sun yi fintinkau ga tsararrakinsu mushtari kula fi kula duk kun yi tarayya da kai da manyan malamai kun yi tarayya cikin maganar Allah ta'ala da yake cewa Allah ya fitar da ku daga cikin cikkunan iyayenku ba ku san komai ba duk duniya duk wanda ya fito daga cikin duniyar nan gaba ɗaya bai san komai ba tun manyan malaman da kake jin nan haka aka haife su ba wanda kusan kowai ba sun koya ne suka iya waja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida sai ya sanya muku ji da gani da kuma tunani la'allakum tashkurun ko wala Allah ku yi tunani nan ba ina nufin wai da kai da su matsayi ɗaya kuke da shi ba kada wani ya ce to ai ai haya ya ce kaza kaza ai da kai da shi da malam wani kwakwalwarsu duk ɗaya ne a'a wato dukkan ku gaba ɗaya halittar Allah ne kuma dukkan ku gaba ɗaya Allah ya halice ku ba ku san komai ba daga baya ne kuka sani babu wanda aka haife shi da ilimi ma'ana an gane saboda haka mu dage mu yi gwagwarmaya mu nema mu ma za mu kai misalin malam wani ko mu fi misalin ko mu malam wani ma na'am الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الثاني اسمي نبيو غير مشروع wanda ba na shari'a ba shine tawassuli da neman addu'a da ceto daga matattu kullura neman addu'a da ceto daga matattu wa tawassul bi nabi sallallahu alaihi wasallam eh wato ka je wajen matacce ka ce ya shehiwa ne ina neman addu'a wajenka ya shehiwa ne ina buƙatar addu'a wajenka da kuma tawassuli da alfarman annabi ya Allah ina neman biyan bukata da darajar manzo sallallahu alaihi wasallam nam wa tawassul bi zawatil makhluqin da kuma tawassuli da zatin halittu anan shine mutum ya nemi tawassuli da zatin su ko ya nemi tawassuli da haƙƙin su tafsilu zalika kamar yali yawa tafsilin wannan za a yi tafsili yanzu kamar yadda yake biyowa gashi nan talabu du'a min al-wajh la yajuz neman addu'a wajen matattu baya halatta an kana neman addu'a duk da an ce ya halatta kai tawassuli wajen mutumin kirki akar maka Allah zan yi tafiya yi min addu'a akar maka Allah kai min addu'a in samu ilimi to wannan kayi tawassuli ne da addu'an mutumin kirki kuma yana rayi ba matacce ba to kada ka zo ka je kabarin waliyi ko kana zaune a cikin ɗakinka kana ya waliyuwa ne ya shehiwa ne ka taimake ni ka bani ilimi an kana ya waliyuwa ne ka yi min addu'a in samu me in samu ilimi to wannan bai halatta ba bi anna al mayyit la yaqdiru ala du'a domin matacce ba shi da ikon yin addu'a kama kana yaqdiru alayhi fil hayat kamar yanda ya kasance yana da iko a gare shi anan yana da yake rayi wa talabu shafa'a min al amwat la yajuz neman ceto daga matattu baya halatta anna umar bin khattab wa muawiya bin abi sufyan to ga hujja mai karfi kan matsala din wato lalle umar dan khattab da kuma muawiya bin abi sufyan da wanda ke gaban su da waɗanda suke gaban su na sahabbai da tabi'ai eh da masu bin da kyautatawa lamma ajdahu lokacin da suka shiga cikin fari lamma ajdahu lokacin da suka shiga cikin fari wato rashin ruwa istasqau sai suka yi roƙon ruwa suka yi tawassuli suka nemi ceto sun nemi ceto ne sun yi roƙon ruwa ne da wanda yake raye suka samu wanda yake raye kamar Abbas suka ce ya Abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka yi mana addu'a Allah ya sauka mana da ruwa an gane wannan ko zo ka yi mana addu'a Allah ya sauka mana da ruwa Kamar Yazid bin Aswad su ma sukan neme shi mutumin kirki ne sosai ya kai yazidu zo ka yi mana addu'a Allah ya sauka mana da ruwa walam yatawassalu walam yastashfa'u walam wato ba su yi tawassuli ba ba su nemi ceto ba ba su roƙi ruwa ba da annabi an gane wannan ko ba ce ya rasulullah ka roƙan mana Allah wato Allah ya sauka mana da ruwa ba an gane wannan ko wato akwai hadisi wanda sahabbai suke cewa wato da can lokacin da annabi ke raye muna neman shayarwa a wajensa amma bayan ya rasu sai muke neman shayarwa wajen abbas muke roƙon ruwa da ainihin abbas sai mu ce ya abbas zo ka roƙon mana allah ya sauka mana da ruwa an gane wannan ai na'am na'am la inda kabari wala inda gairi su ba su yi roƙon ruwa a kabarin annabas je kabarin annabas su ce ya rasulullah kai mana addu'a ya sauka mana da ruwa babu wala inda gairihi ko wajen waninsa wala adalu ila badal da annabi ya rasu sai suka karkata zuwa ga musanya da annabi yake raye suna zuwa wajen shi ne bayan ya rasu sai suka karkata zuwa ga me musanya kal abbas wa yazid eh kamar abbas da kuma yazid wa garisa da umar hakika Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ce Allahumma inna kunna ya Allah lalle mun kasance muna tawassuli a gare ka da annabinka fa taskina sai ka shayar da mu wa inna natawassalu bi ammi to yanzu tunda dai annabi ya rasu yanzu mu muna tawassuli da ammin annabinka ka shayar da mu kaga anan sun yi me sai suka sanya wannan ya zama musanyan wancan ko ba ka suka sanya wa ya zama musanyan wa sai abbas ya zama musanyan annabi a lima azara an yi tawassalu lamma ta'azzara an yi tawassalu lokacin da ya gagara su yi tawassuli da shi akan fuska na shari'a allazi kanu yaf'alunahu wasu kasance suna aikatawa kenan wato ya halatta a nemi taimako a nemi tawassuli kai a nemi tawassuli da mutumin kirki wanda yake rayi idan wannan mutumin kirki ya rasu sai a bashi a koma wajen wanda yake raye kuma na kirkin an gano wannan kamar yadda Umar ya faɗa inna kunna na tawassulu ilayka bi nabiyina mun kasance muna tawassuli a gare ka da annabin mu fataskina sai ka shayar da mu su yan bid'a da ahlus sunna gaba ɗaya suna kafa hujja da wannan hadisin yan bid'a suna kafa hujja da wannan hadisin ya Allah mu mun kasance muna tawassuli a gare ka bi nabiyina ai bi jahi nabiyina sai ce a nan wajen akwai mahazuf ta kadiruhi ta kadiruhu bi jahi nabiyina muna tawassuli a gare ka da alfarman annabinmu da alfarman annabinmu sai ka shayar da mu to yanzu gashi muna muna neman tawassuli a gare ka da ainihin amin annabinmu faski ka shayar da mu to sai ahlus sunna suka yi musu raddi suka ce wannan cewa da kuka dinnan kuna tawassuli zuwa ga zuwa ga Allah da alfarman annabinsa to wannan magana ba gaskiya bane saboda babu inda ya tabbata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da zamanin magabatanmu cewa suna tawassuli bi jahi nabiyina duk da cewa annabi shi yake da ja kusan a duniya ba a taɓa samun mai alfarma kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a wajen Allah amma kuma ba a neman ba a neman tawassuli da alfarmansa inda ana neman taimako da alfarmansa da mun gani wajen shi manzon Allah da sahabbansa da magabata kuma ji wannan gudu yau abin da ya tabbata a zamanin manzan Allah hadisai sun inganta akan haka ana neman tawassuli ne da addu'a na ainihin annabi da annabi yake raye ana zuwa ya rasulullah ka roƙan mana Allah ya sauka mana da ruwa ka roƙan mana Allah ya sauka mana da ruwa a ai mun karanta wani hadisi dogo a cikin bukhari lokacin da aka yi fari din nan ko da aka yi fari sai ga wani mutum ya shigo ranar juma'a annabi yana cikin hudu ba sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya shigo ya ce ya rasulallah halakatil amwal wanqada atis subul ha Ullaha an sana. ya rasulullah dukiyoyi sun hallaka hanyoyin samun abinci ya yanke saboda babu ruwa ya daga murya annabi na cikin hudu ba ka roƙa mana Allah ya sauka mana da ruwa ya rasulullah annabi yana cikin sallar juma'a yana cikin hudu ba sai annabi ya bar hudu ba sai ya daga hannu yayi addu'a yana daga hannu yayi addu'a nan take sai ga sai ga hadari kafin ka amtara hadari ya game gari sai ruwa sati daya ana ruwa bayan an yi sati daya ana ruwa har ruwan ya zama to yayi yawa an gane wannan ko da ruwan ya yawaita har ya zama to mutane sati daya ba a fita neman abinci ba shikenan sai hankali ya tashi sai mutanen suka ƙara dawo sai wani mutum kuma juma'a ya zagayo ana ta ruwa sai wani mutum ya ƙara shigowa ta kofar masallaci annabi na hudu ba aka ce ba a sani ba wancan mutumin na farko ne ko wani ya ƙara annabi na cikin hudu ba ya ƙara daga murya ya ce ya rasulullah dabbobi sun hallaka sannan kaza kaza yayi magana ya rasulullah ka roƙon mana Allah ya sauka ya yanke wannan ruwa ɗin ka roƙon mana Allah ya yanke wannan ruwan kafin ka ankara sai annabi ya daga ruwa ya daga hannu Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah wato kamar yadda ruwan gefen mu kaka dawo da ruwan zuwa gare mu an gane annabi yayi addu'a annabi na addu'a sai Allah ya dauke ruwan an gane wannan ko kaga wannan ya nuna mana a zamanin annabi sahabbai suna tawassuli amma ya suke tawassulin suna suna tawassuli ne suna tawassuli ne da ainihin alfarman annabi duk da annabi alfarman shi ya fi na kowa ko suna alfahari a tawassuli ne da addu'ansa da a ce tawassuli ya halatta da alfarman annabi ai ba sai ya zo gaban annabi ba ko yana gida zai ce ya Allah dan alfarman annabi ka sauka mana da ruwa ai ba sai ya zo masallaci ba a gida zai iya faɗa kuma Allah ya san annabi na alfarman Allah zai saukar da ruwa amma Allah bai yarda mu yi hakan ba ku fahimci wannan babu wani mai alfarma kamar manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma da a ce ya halarta a yi tawassuri da alfarma wanda zai fara yi su ne sahabban manzan Allah to ga wannan bawan Allah da addu'an manzan Allah ya yi ya yi tawassuli bi du'a'i rajulin salih Kuma yi sannan kuma ga wata mata a wata bakar mata wanda Abdullahi bin Abbas ke bamu labari an gani ala dulluka ala imra'atin min ahli janna sun ba ku so in nuna muku wata mata yar aljanna ta ce imana eh, so ce hazihil mar'a a sauda ce wannan bakar matar ya nuna ta ta je wajen manza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bakar mata ta ce ya rasulullah ilmi usra'u wa inni atakashaf lalle ina farfadiya kuma ina yin tsirara fada ullaha Allah usra ka roƙon mun Allah in daina farfadiya sai annabi ya ce mata in shi iti sobarti walakin janna in shi iti da autullaha an afiyaki in kin so ki yi hakuri da farfadiyar ki samu aljanna in kin so in roki Allah ya baki lafiya sai matan ta ce azbiru zan yi hakuri kaga ta zama ta zama mai yan aljanna tana duniya to bayan matar ta tafi sai ta tafi ya rasulullah inni atakashaf bayan nayi farfadiya ina yin tsirara fada ulla Allah atakashaf ka roki Allah in nayi farfadiyan kare yin tsirara sai mata addu'a sai zaman ta yi farfadiyan ba ta tsirara mahallu shahid a nan wajen ta ce ka roƙon min Allah ya rasulullah kaza ka gane da ta zauna a gida ta ce ya Allah dan darajar manzo Allah ya yi min kaza kaga matan ba ta yi haka ba an gane wannan ko akwai hadisai da dama da zamu iya kawowa da ke magana akan sahabbai a zamanin annabi suna yin tawassuli da addu'ansa kamar Abu Hurairah shi ma da bai haddace hadisi in ya karanta hadisi sai ya manta in ya karanta sai ya manta sai zo ya rasulullah ina son karatun hadisi in haddace da sauran maganganun amma kuma in na karanta mantawa nake yi annabi sallallahu alaihi ya ce abu hurairah ya buɗe ainihin mayafinsa abu hurairah ya buɗe mayafinsa annabi yi addu'a in yayi addu'a sai annabi ya mai haka in ya yi addu'a sai ya haka shi duk ilimi yake zubawa yace ya ce ya lulluba da shi abu hurairah ya lulluba jikin shi tun daga nan yace fa ma na nasitu ba'da hu hadisan ban ƙara mantawa da hadisan annabi bayan wannan sai zama ya fi kwamfuta ma haka to kaga da me yake wasuli da addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana Allahumma inna kunna natawassalu ilayka wannan bawon nan akwai mahzu muta'alliqun bi mahzuf sufaye sun ce bi jahi nabiyina mu ahli sunna mun ce me bi du'ai nabiyina su a suke da karina ingantacce ahli sunna su masu cewa bi jahi nabiyina su kawo hadisi guda ɗaya kan jahi nabiyina ila su kawo hadisi annabi ya ce tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim sai mu ce da'ifun jiddan eh ku yi tawassuli da alfarmana domin alfarmana a wajen Allah da girma ne mun ce ya inganta malamai sun ittifaki hadisi ne da'ifun jiddan bai inganta ba an gane wannan ku zuwa haka ashe wannan bi du'a'i nabiyina ne an gane kuma magana hujja na biyu me yasa manzon Allah bayan ya rasu ba ci gaba da yin tawassuli da da manzo Allah ba ai annabi da rayuwarsa da rasuwarsa duk yana da alfarma annabi yana da yana da alfarma har yawan mai yitar ai da sun ci gaba da yi bayan ya rasu suka koma zuwa ga Abbas an gane wannan ko sai su bayan suka ce wannan at-tawassul ne bil bil mafdul ma wujud al-afdal yace wannan yana nuni akan at-tawassul bil mafdul ma wujud al-afdal yin tawassuli da na ƙasa tare da samuwan wanda ya fi shi to kai yanzu akwai manzan Allah ka saurari wani eh zai yi ka nemi tawassuli da wani ga manzan Allah yana raye Ya ɓata lokaci ne wannan an gane wannan magana duk bai da ba ta ba tasiri akan shi ko gaba daya na'am وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوصلوا به يا كسان شيء أبني مي يوا تجي da shi abu ne mai yuwa ko ba ka ba hmm. je kabarin annabi zai tawassuli da shi sahabbai ya'ani? law kana jaiza Ya'ani da a ce hakan ya halatta da annabi ya rasu su koma kabarin sa na'am fatarkuhum لذلك دليل على عدم جواز التوسل واتو wato barin برن ga wannan لي ga wannan dalili ne akan rashin halaccin tawassuli da matattu wato ko ma domin ya ka sauka mana da ruwa yi shirka wannan tawassuli ne na shirka ya rasulullah sauka mana da ruwa ka mai da shi Allah Allah ake roƙo in ko kace ya Allah dan darajar annabi ka sauka mana da ruwa wannan ba shirka bane yi tawassuli na bid'a duk ba su halarta ba wala bi shafa'atihim ba a tawassuli da ceton su dan falau kana dalabu du'a minhu da a ce neman addu'a daga gare shi da neman ceto daga gare shi hayyar wato wato a raye da da kuma lokacin bayan ya rasu a ce duk ɗaya ne lam ya adilu anhu ila ghairi da ba su karkata daga annabi sun koma zuwa ga Abbas ba min man huwa duna wanda ji kasa da shi hmm. eh tawassul bi jahili na ga an kawo ga abbas ga yazid eh wani yazid bin aswad ba yazid da muawiya ba yazid yazid ba sahabi bane na'am لم أكل أي تفر نعم نعم مقدمة صوايب المثل تقال بعض بعض الصوايب الأمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد هامة في الأسماء والصفات جي ما سمي منشي a أسماء الله والصفات ولن wannan لنا من شرقي shine ibnu usaymin rahimahullah wa qabala ad-dukhul fi samim al-kitab kafin shiga cikin doron littafin uhibbu an uqaddima qawaid hamma ina so in gabatar da wata ka'ida muhimmiya fi ma ya ta'allaku bi asma'illahi wa sifatihi ga abin da yake da alaka da sunayen Allah da sifofinsa al-qa'idatu ula ka'ida ta farko tun wajibi nahwa nusus al-kitab wa sunna fil wa sifatihi abin da yake wajibi hmm. wajen a wajen wajen nasoci na kitabu suna game da sunayen Allah da sifofi abin da yake wajibi a kanmu alwajibu fi nususil kitabu wa sunna abin da yake wajibi a cikin nasosin kitabu was sunna buqa'u dilalatiha ala zahiriha shine wanzar da dilalanta akan zahirinta shi sunayen Allah da sifofi asali ana so a wanzar da dilalanta akan zahiri kada mutum ce zai yi tahrifi ko ya tadili hmm. in an faɗi magana ko abin da mutum ya gani qira'atu tafsiruhu wannan shine hanya na salafus salih dangane da sunayen Allah da sifofi in an ce waja a rabbuka kawai fassara shi yadda ya zo ubangijinka ya zo Mamana aka an tarjuna lima halattu biya zayya me ya hana ka yi sujada da abin da na halitta da hannaye na Za ka fasara shi gundari yadda ya zo wali tusna ala aini domin a aikata wannan jirgin ruwa akan ido na ina kallo kaga nan wajen Allah yana da ido irin nasa yana da mai yana da hannu irin nasa wannan shine hanya na salafus salihin eh min gairi tabi'i kada ka canza hmm. kada a ce mama na aka an tasjula lima kalaftu bi yadayya ka ce mama na aka an tasjula lima kalaftu bi qudrati ko bi quwwati sai ka juyar da wannan ainihin abin nan yadayya kamar da shi kudura a nan wajen ka canza ma'ana hmm. an gane wannan ku لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين دوما الله تعالى يا سوكا دا القرآن دا هرش اللارب شي وان ديك بيانني والنبي يتكلم باللسان العربي شما النبي ينا مغانا yana magana ne da harshen نعم ووجب إبقاء دلالتها دلالة كلام الله وكلام رسوله yana wajaba a wanzar دلالة dilala الله maganar Allah da maganar manzansa alama hiya alayhi fi zalika lisan akan yanda yake a wali anna tagayyuruha an zahiruha domin canza lafazi daga zahirinta qaulun ala la ilaha ilm magana ne da Allah ba tare da ilimi ba mutum yayi magana ne ga Allah ba ilimi huwa haramun yin magana ga Allah babu ilimi haramun ne saboda Allah ya ce qul inna ma harrama rabbi al ma zahara minha kace lalle ubangiji na ya haramta alfasha abin da ya bayyana daga gare shi da abin da ya koyi ubangiji na ya haramta ya haramta zunubi wal baghya da zalunci bi ghairi ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil kuma ya haramta ku yi shirka da Allah abinda bai saukar da hujja akan sa ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ku ringa faɗi ga Allah abinda ba ku sani ba an gane dangane da abinda ya shafi asma'ullahi wa sifatu ai sifofin Allah gaibi ne an gane zan iya kamar yadda imamul qurtubi ke faɗa a cikin a cikin littafinsa an gane wani da yake cewa wa shibuhu la yasihu fi man la yura wa ka wahamu fil uquli waftira yace kamanceceniya baya baya kamata ga abin da ba a gani bai yiwa ga abin da ba a gani ba za ka iya kamanta abin da ba ka gani ba in an ce ka faɗi siffan Allah ba tare da ka karanta Qur'ani ko hadisi ba za ka sani me yasa ba ka ganin Allah tunda ba a ganin Allah babu wanda ya isa ya siffanta Allah subhanahu ta'ala. idan muna so mu san siffan Allah dole za mu koma Qur'ani an gane wannan ai saboda haka ba zai yiwu Allah ya ce ya iblis ma mana aka an tasjuda ka kalaftu bi yadayya ya iblis me ya hana ka kai sujada da abin da na halitta da hannaye na kai kuma sai ka ce a'a ba hannu ake nufi anan ba kudura ake nufi Allah ba shi da hannu wai ga maka haka kwakwalwa na ya ban haka in an ce Allah yana da hannu to an kamanta Allah da halitta ta ce waye gaya ma an ce yana da hannu an kamanta shi da halitta idan na ce hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba ba huta ba eh to kai kuma sai ka zo ka ce wa in an ce yadu an kamanta shi da halitta to irin wannan fa ne kurakuran da wayannan suka yi yan jahamiya suka ce idan an ce Allah yana ji halitta ba na ji in an ce Allah yana gani halitta ma na gani in an ce Allah yana magana halitta na magana kace to Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana wanda su ɗan asha'ira ɗin ba su yarda da hakan ba su sun yarda Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana amma sun kore ma Allah fuska sun kore ma Allah hannu sun kore ma Allah ido alhali Allah a cikin Qur'ani ya siffanta kanshi da haka an gane wannan ko so da haka Allah ta'ala wanda idan muna jayayya kan sunayen Allah da sifofi ni na ce kaza kai kace kaza inda zamu koma ina ne zuwa ga maganar Allah wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabani da kuke kowane irin sabani ne hukuncin sabani na wajen wa ni na ce Allah ba shi da hannu kai kace yana da shi na zamu koma wurin Allah ar-Rahman fas'al bihi kabira in kana so ka san Allah koma wajen Allah shi Allah da kanshi zai gaya masu sifofin tunda zan ce ba aka maka lawo da ni da kai gaba ɗaya ba mu taɓa ganin Allah ba haka ne eh haka ne to sai da ba mu taɓa ganin Allah ba ni yanzu ba in ban san siffanta Allah ba kai baka isa ba wanda zai iya siffanta mana Allah hamu yadda shi ne shi Allah kanshi sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ayi so saboda Allah ta'ala babu inda Allah ya kore maka kanshi hannu babu inda Allah ya kore maka kanshi fuska babu inda Allah ya kore maka kanshi kaza kai ne ka kore ma Allah wannan da irin kwakwalwanka bai rauni kuma ne baka ka siffanta Allah kai da kanka qaulun ne ala lahi bi ghairi ilm kai magana ga Allah ba tare da ilimi ba za mu tambayi Allah ne ya siffanta mana kanshi kun gane wannan ko idan mutum ya ce mana to ai gaskiya ba zai yi a ce Allah yana da hannu ba sai mu je to menene yake halatta ga Allah kuma kawo aya haka akan shi ya kawo nasi. in bai kawo nufi ba zai bata mana lokaci ne kawai kuma idan Allah ya faɗi magana zahiri sai kace zahiri ba shi ake nufi ba ya gaya maka Allah ya faɗi yadu kace ba hannu yake nufi ba ya faɗi waju kace ba fuska yake nufi ba ya faɗi istiwa'i kace ba daidaituwa yake nufi ba to me yake nufi sai kace yana nufin kaza wannan abin da ka faɗa ya gaya ma gaibi ne ba Allah ta'ala saboda ya raba gaddama shi da kansa ya siffanta kanshi tun da shi da kansa ya siffanta kansa ashe wa ya kamata mu saurara shi din kuma larabawa suna da wata ka'ida wai al'asalu fil kalam al haqiqa dun al majaz asali ga magana ana tsayawa ne kan haqiqa ba majaz ba ina fata lura idan Allah ya ce yadu asali mutum zai ce hannu ne in ya ce wa ya buƙa wajen rabbika mutum zai ce fuska idan wani ya ce ba hannu ake zai ce wa ya gaya maka wa hannu ake yi ba saboda al'asalu fil kalam al haqiqa dun al majaz amma ne asali mutum zai tsaya kan hakikani ne baya halarta ka koma zuwa ga majal sai da dalili kuma wayannan ba su da dalili sai hankalinsu mai rauni na'am na'am misalin zalika misalin wannan shine inda Allah ke cewa bal yadahu mabsudatan yunfiqu kaifa yasha a hannayensa a shimfiɗe suke yana ciyarwa yanda ya so da su yunfiqu yadahu hannayensa fa inna zahiral aya anna Allah anna lillahi yadayn haka zahirin ayan Allah yana da hannaye guda biyu na hakika Sai yajibu isbatu zalika la yana wajaba a tabbatar da wannan ga Allah hmm. Allah yana da hannaye guda biyu in wani yace ba hannaye ga fa kudura zai mu ce to wannan ka shiga cikin gaibi na Allah shi dai Allah ya ce mana hannaye fita daga wannan abun fita daga zahiri ne an gane kuma fita daga zahiri bai yiwuwa a wajen malaman balaga ma sai da karina mai karfi bai karinan ka na'am idza qala qa'ilun idan mai magana yace al-muradu bil ma'quwa abin da ake nufi da su ne. bal ya dawo bal kudura tahu eh iko shi guda biyu iko Allah guda biyu kenan bal ko a wato karfin sa guda biyu qulna lahu hadha farqun lil kalam an zahiri sai muke ce masa wannan juyar da magana ne daga zahirin sa fala yajuzu al qawl bi baya halatta ayi magana da shi لأنه قول على الله بلا علم دوم wannan magana ne da Allah magana ne ga Allah ba tare da ilimi ba na'am fa'ida thaniya kaga an gama wannan al'aƙida al'wasiya shekul islam ibn taimiya zai magulla Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa amma shafa'a athaniya. Amma ceto na biyu. Ka yashma'u fi al-janna an yadkhulu janna Manzon Allah sallallahu alaihi yana yin ceto ga ma'abuta al-janna su shiga aljanna. وهاتان الشفاعتان خاصتان وإن ceto guda biyu sun keɓanta gare shi ne shi ceto ne guda suka keɓanta ga annabi ceto na farko a shafa'atul uzma wanda manzo Allah zai je ya nemi ceto wajen Allah domin a yi hisabi ga al'ummansa sannan na biyu ceto ga yan aljanna su shiga aljanna wa'annan ceto guda biyu sun keɓanta gawa ceto ga yan aljanna su shiga aljanna kamar ya ceto ga aljanna su shiga aljanna wato manzan Allah zai je ceto a wajen Allah yan aljanna su wuce wannan shine ceto wanda yake banta ga annabi na'am na'am wa amma shafa'a salisa amma ceto na uku yashfa'u fi man fi man istaqa yana yin ceto ga wanda ya cancanci wuta an gane ya cancanci ya shiga wuta sai annabi zai ceto a gare shi kada ya shiga wutan ya cancanci shiga wuta kada ya shiga wuta wa eh wannan ceto na annabi ne da kuma sauran annabawa da siddiqai su suna da ba annabi kadai ke da wannan <clears throat> ceto ba ceto ga wanda suka cancanci shiga wuta daga cikin musulmi kar shiga wuta ba na manzan Allah bane shi kadai nashi ne da sauran annabawa da siddiqai da salihai da sauransu yashfa'u fi man istahaqqa an-nar an la annabi yana ceto ga wanda ya cancanci wuta kada ya shiga wuta kuma yana yin ceto ga wanda ya shiga wuta in ya fito daga cikin wutan an gane ya cancanci wuta amma sai kada ya shiga wutan ko kuma yana ceto ga wanda ya shige ta ya fito daga gare ta ya fito daga cikin wutan eh? to wa'annan ceto guda biyu gaba daya ana ba annabi kaɗai ke yin su ba wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi shafa'ati Allah yana fitowa daga wuta yana fito da wasu mutane ba tare da ceton manzon Allah ba bal bi fadli a da falalan shi akwai wanda kawai suna fitowa a wuta ba ceton manzon Allah ba ceton kowa hmm. da falalan Allah subhanahu wata'ala wa rahmati da kuma rahamansa to menene wannan me hikiman wannan Allah ya fitar daga wuta wasu mutane ba ceton manzon Allah me hikiman haka bi shafa'ati arhamir rahimin an gani wannan dan a nuna ma asalin ceton ba wai na annabin bane asalin ceton na Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'a an gani ka ce musu ceto na Allah ne ga baki daya saboda lahu mulku samawati wal Allah shi ke da mulkin zamai da kasai Allah shi ne asalin mai ceton ya yi ma annabi kara ne don ya nuna darajar manzan Allah gobe kiyama misalin wannan misalin malami ne a cikin aji malami ne yake da iko idan ɗalibai sun yi surutu ya hukunta su malami ne yake da iko in ɗalibai za su je fitsari ko za su je bayan gida su ce malam za mu je kaza uridu kaza alhaja malam da Allah ina son je je biya bukata sai malam ya ce fita to malam zai ce daga yau kada ku tambaye ni ku tambayi monita duk mai son fita ya tambayi monita shin wannan haƙƙi din wannan ikon an gane ko na cewa in mutum zai fita sai ya tambayi monita haƙƙin monita ne ko haƙƙin malam haƙƙin malam amma me yasa malam ya ba monita ya ba monita ne ka aziman lahu domin ya mutunta monita ya nuna darajar monita a gaban sauran ɗalibai sai kai yanzu monito yanzu monito ajin mu amma ya kai wannan matsayin to ya kai wannan matsayin sai dai kai hakuri an gane wannan ko in malam ya ga dama eh, idan malam ya ga dama zai iya kwace wannan daga monitor nan ba ina cewa Allah zai kwace ga manzo bane wai ya zalla ba haka ke yi ba na kawo mana misali ne don mu gane kun fahimci wannan ko baka asalin ceton lillahi shi yasa baya halarta kace ya ya rasulullahi ka ce ni ya rasulullahi shigar da ni aljanna ya rasulullahi ka fitar da ni daga wuta Allah ya tambayi annabi afa anta tunqizu man fil nar shin kai ne za ka iya kwatan wanda yake cikin wuta idan mutum ya shiga wuta ya rasu la kai za ka iya kwatan shi in ka ga Allah ya yi ceto ga wani daga wuta Allah ne ya bashi izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa la yashfa'una illa liman irtada kun gano wannan kaga da wannan kenan wato ceton a fahimci wannan ceton na Allah ne shi sa zaka ce ne ya Allah ka cece ni ba ya rasulullah cece ni ba in ka ce ya rasulullah shirka ya Allah cece ni sai ka ce ya Allah ka sa ni cikin ceton manzon Allah ko ya Allah ka sa ni cikin ceton waliyuwa ne wannan ya halatta kuna da wannan go saboda haka wannan ceto din shi na ga malamai suna cewa wa shafi'u mukramun bi shafa'a wa shafi'u mukramun wato mai ceton an ma shi ne ba nashi bane na Allah ne sai aka yi mishi kara saboda mutanen da ke ganin annabi bai daraja a duniya su san cewa fa darajar shi ya kai ya wuce da suke tunani <clears throat> eh na'am na'am wa yabqa fil janna fadlun amman dakalaha min yawa almuhim dai Allah yana iya yin ceto yana iya ceto ba tare da manzanni ba Allah na yi cewa ko wanda fito daga wuta duk yan wuta su fito akwai mai iya hanawa wa'annan da suka shiga wuta na ba su izini su fito na su fito Kama sai Allah ya ce ya rasulullah je ka cece su saboda ya nuna darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajar sa na'am waye buka waye buƙatu janna fadlun to sai wani ragowa ya rago a cikin aljanna idan a idan gaba daya yan wuta an fito da su daga wuta sai wasu sai wani ragowa ya rago a samu wani gap sai a samu gab a ina a aljanna gashi gaba ɗaya ɗan wuta sun fito daga wuta gaba ɗaya an shiga aljanna ban da kafirai ba to an shiga aljanna sai a samu gab wani waje bai cika ba to in bai cika ba ya za a yi wato sai a samu wani gab ga wanda suka shige ta a samu wani gibi ga wanda suka shiga daga cikin mutanen duniya wani waje bai cika ba sai Allah ya kirkiro wasu mutane gare su sai Allah ya halicci wasu sababbin mutane sai shiga da su a aljanna an gane wasu malamai suka ce su ne wildanun mukhalladun Allah zai halicci wasu ƙananan yara an gane ko wanda aikin su su dinga hidima ga yan aljanna in kana son abinci ko za su kawo maka in kana son a kawo maka madaran aljanna za su zo su ba supply eh kayan marmari duk abin da kake so in kana son giyan aljanna ne za a ma supply hmm zuwa ka Allah zai halicci wa'annan mutane musamman dan a cika aljanna da su na'am al-aqida tahawiyya al-imam at-tahawi rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى يستجيب الدعوات Allah subhanahu wa ta'ala yana amsan addu'o'i ko Allah yana ansan addu'a wa idza alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wata da'i za da an. idan bayina suka tambaye game da ni ce musu ina kusa ina amsan addu'a mai addu'an ya roƙe ni wa ƙazil haja, Allah yana biyan buƙatu na mutane idan mutane suna da buƙata, Allah shi ke biya musu bukata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an an ibadati sai da kuluna jahannama da khirin Allah ya ce ubangijin ku ya ce ku roƙe nan amsa muku lalle wa'annan da suke girman kai an ibadati ma mana an ibadati me ibadati a nan wajen an du'a'i an gane sai Allah ya cire kalmar an du'a'i sai sa ibadati dai nuna ma addu'a'u ibada addu'a ibada ne ba a roƙon kowa sai Allah na'am na'am eh, wa yamliku kullu shay'in Allah ta'ala shi yake mallakan komai wala yamliku shay'un babu wani abu da yake mallakan Allah Allah shi ya mallaki komai babu wani abu wanda ya mallaki Allah walakinan anillahi ta'ala darfata ayin wato dan adam baya wadatuwa daga Allah kiftawan ido dan adam ba zai iya wadatuwa daga Allah ba kiftawan ido da second da kiftawan ido wanda yafi sauri eh kaga haka mutum ba zai iya wadatuwa daga Allah ba darfata ainihin kiftawan ido akwai wani addu'a da muke yi addu'an bakin ciki da muke cewa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi darfata ainihin wa aslihi min sha'ani wa aslihi min sha'ani kullahu la ilaha illa ant ya Allah rahaman ka muke kauna kada ka wakilta ni ga kaina gurgurin kiftawan ido Allah ya ce na baka kanka kai makanka komai kiftawan ido mutum ba zai iya ba an gane kada ka wakilta ni da kaina gwargwadon iftawan ido an gane ku kaga wannan dan adam baya wadatuwa daga Allah gwargwadon iftawan ido an gane amma Allah yana wadatuwa daga halitta ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah ya ku mutane ku mabukata ne zuwa ga Allah Hmm? kuma Allah shine mawadaci wanda yake hami dan adam gaba ɗaya yana buƙatar Allah kana buƙatar Allah ya busa maka rai kana buƙatar Allah ya halice ka kana buƙatar Allah bayan ka zo duniya komai na rayuwanka arzikinka lafiyanka iliminka komai kariya kana buƙatar Allah ya baka kariya babu wani abu wanda baka buƙatar Allah a wajen kai bawa gaba ɗaya mai rauni ne ta kowane ɓangare an gano wannan ko so da ka dan adam baya wadatuwa daga Allah darfata ainin wa eh. man anillahi darfata ainin duk wanda yake ganin ya wadatu daga Allah gurgurdan kiftawan ido ya kafirta wanda yake ni akwai abin da bana bukatar Allah wannan sunan shi kafiri wa sara min alil hayy ya to daga cikin ma'abota me ma'abuta hallaka ya to daga cikin ma'abota hallaka an gani ana samun irin wayannan biya kuma ganu daga yan kadariya kamar yan kadariya kamar yana akwai ana kiran wannan raddul latif raddi ne mai laushi yake yi ga 'yan kadariya masu cewa babu kaddara in ka ce wato ma'ana ba na bukatuwa zuwa ga Allah wajen shiryarwa Allah ta'ala ba shi ke shiryar da ni ba yaya a nan ga kawo su daga Allah wajen shiryarwa kana ganin kai ke shiryar da kanka kaga duk mutumin da ke ganin Allah ta'ala baya shirye da shi ke shirye da kansa yaya kuke gani kaga wannan yana ganin ya wadatu daga Allah ta wannan bangaren wannan shine aqidan yan qadariyya sun wadatu daga Allah ga baki daya waye fa hadari da su da yan jabariya su kuma yan jabariya masu ganin Allah ne ke komai ba abin da dan adam ke yi dan adam bai duk wani motsi gaba ɗaya ba dan adam bane Allah ke yi dan adam gaba ɗaya shi ke yin komai ba Allah ba waye ta zama waye ta zama mai hadari a nan wajen su. shi dan jabariya ya mika iko gaba ɗaya gurungun zuwa ga Allah sannan kuma ya nuna bawa gaba ɗaya kamar icce ne kamar icce ne sai yadda aka yi da shi sai da ikon komai inna la ala kulli shay'in qadir shi kuma wannan sai nuna Allah ba shi da ikon shiryar da shi shi da yake shiryar da kansa an gani ya manta da ayanin kullum yayi sallah sai ya ce ihdinas siratal mustaqim yana makan shi dole sai ka karanta Fatiya. a Fatiya ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah ka shirye da ni zuwa ga hanya mai tsakke in babu kira me yaci gawayi inda a ce Allah baya shiryawa me yasa kace Allah ya shirye da kai kuma ha kaga wannan yana nuna mana wato mutum baya wadatuwa daga Allah ana samun wasu ɗan sufaye su ma suna da irin wannan aƙida na ainihin wadatuwa daga Allah sai wani ya nuna shi ma Allah kanshi ne baya bukatar wani Allah kuma kaga wannan shine mazhaba na yan hakika wa iyaz billah na'am an kai Na'am, assalamu alaikum. Um, dangane da karatuka da mana yake gudanarwa akwai application da aka bude duk wanda yake da android idan ya shiga play store na wayan shi idan ya sanya sheikh muhammad yahaya zai ga sunan malam ya fito ko kuma ya sa muhammad yahaya idan ya rubuta insha Allah zai ga sunan malam sai ya downloading application din to idan ya downloading din shi to insha Allah duk karatukan da aka yi zai dinga ganin ta a ciki duk karatun da ake da na nan majalisi da na bazarawa da na tsakanin magari zuwa isha duka ana tura. yawa wannan wani tarci da ba ka kara samun sha na ko wanda bai gane ba sai ya sami ya an da karatu insha Allah za mu Angret, angret. Nan. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu